الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna juma'a 21 ga watan tara jira 1443 wanda ta yi daidai da 22 ga watan 4 miladiya 2022 darasinmu da ya gabata mana nan cikin sura ta sha ɗaya ita ce suratu hudin alaihi salam kuma mun tsaya ne ƙarshen aya ta tamanin da ɗaya. halu ya lupu inna rusulu rabbika lan yasilu ilai yau bi idnihi ta'ala za mu tashi farkon aya ta 82 fadin Allah ta'ala Malam ma ja ya alna aliha safila to amma duba da aya ta 82 tana da alaka da aya ta 81 ara mafara karantawa daga aya ta 81 sa'annan sai mu wuce ya lutsu ya kai annabi lu inna rusulu rabbika mu manzanni ne na ubangijinka lan yasilu ilaika waɗannan mutane masu muguwar al'ada ba za su iya kawowa zuwa gare ka ta hanyar cutar da mu ba ba za su iya yin wannan ba wannan magana ta kwantar da hankalin annabi lutsin alaihi salam fa'asiri da ahlika suka ce ka tashi ka yi tafiya cikin dare da iyalinka bi qit'in min al-layli a wani yanki na dare mana ka fita a wani yanki na dare ka bar wannan gari wala yaltafit minkum ahad kada wani ya kuskura ya yi waiwaye balle ya ga irin bala'in da zai samu mutanen wannan gari a ra'asaka sai fa matarka ita kada ka yi tafiya da ita innahu lallai yadda sha'anin yake musibu hama a samu bala'in da zai same su zai same ta inna maw'idahum as-subh lallai lokacin da Allah ya dauka na alƙawarin halaka su shine ƙarshen dare mana lokacin alfijir wannan ne ya sanya annabi lutu alaihi salam ya nemi ma a gaggauta abin a yi fiye da haka a yi mana nan take sai suka ce da shi alaisa subhu bi qarib wai shin asbahin ba kusa yake ba mana ka yi haƙuri zuwa lokacin asibari ne mun ce wannan aya tana da kira a biyu wala tafis minkum ahadun illan taka akwai kuma illan tuka ƙira'ar illan taka ma'ana ana nufin cewa ka fita cikin dare ma'ana tashi cikin dare ka yi tafiya da iyalanka ku bar garin amma ban da matakka kada ka tafi da ita ka batta cikin wannan gari saboda abin da ya samu sauran mutanen ita ma zai shafi ta wannan kira ta illamar a ta kake mana sai fa matarka ita kyale ta karka fita cikin daren tare da ita a kira'ar kuma illan ra'atuka ma'ana babu fa wanda zai waiwayo zuwa ga ganin bala'in da ya samu waɗannan mutane illan ra'atuka sai matarka sai matarka ce za ta waigo shine masu wannan magana suka ce ta waigo kuma Allah maɗaukacin sarki ya sanya bala'i ita ma ya sauka da ita aka halaka ta akan haka wannan kira'o'i guda biyu malamai suka ce sun tabbatar da abu ɗaya ne abu ɗaya da suka tabbatar shi ne mutanen nan da aka ambata mutanen annabi lutsu sun wuce gona da iri wurin fito na fito da umarnin Allah sannan ita wannan mata ko mun ɗauki ma'ana cewa an fito da ita amma ta alaka da cewa an batta ma a baya ba a fito da ita ba duka waɗannan ruwayoyin guda biyu ko kira'o'in guda biyu abu ɗaya suke koyarwa menene wannan ba ta tsira daga wannan bala'i na fata gani natijar dai guda daya domin wanda suka ce sai matakka masu nasaba kada ka fita da ita kaga wata aya tana cewa mai kanat min al tana cikin waɗanda za a bari su yi saura cikin azaba kaga an bace haka kira'ar waɗanda suke cewa in lamma a tuka sai fa takka, ita kuma za ta fito ta waiga shi ma suka ce ta waiga da ta ga bala'in abin da ya tame su ta kuwa ita ma Allah ya sako wannan duwatsu suka buge ta ta mutu to kaga duka abubuwan ko kira'o'in guda biyu duka abu da ya suke tabbatar mana cewa babu wanda ya tsira cikin waɗannan mutane da sawa'un an fito da ita bala'in ya same ta a hanya ko sawa'un an bata cikin bala'in bala'in da ya same ta bata tsira ba ina fata an gane sanan da Allah ya ce ka ɗauki iyalin naka ka fita cikin dare bai faɗi wani lokaci na daren ba amma wasu ayoyin sun bayyana cewa ƙarshen dare musamman lokacin sahur فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدباره ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون سيكشوتي زواج أمر من دعكمكم سيشي إلا آل لوط نجيناهم بسحر سيفا إيالم النبي لوط ما نشي النبي لوط دمتا ننسى mun tseratar da su ne a lokacin sahur kaga ƙarshen lokacin dare kenan Allah maɗaukakin sarki ya halaka mutanen annabi lutsu bayan ya tseratar da shi annabi lutsu ɗin daga wannan bala'i Allah ce falon ma ja a amuruna yayin da umarninmu ya zo na halaka mutanen annabi lutsu na aliyaha sai muka sanya saman garin safila ya dawo ƙasa mana mala'ika jibril ya ɗaga garin sama suna yi kifar da shi sama ya dawo ƙasa ƙasa ta dawo sama mana sai da ya ɗaga garin abinda yara ke cewa ya nuna wa allah ta annan mi suna ka kifar da garin bayan kuma an yi wannan wa na, alaiha Allah yake kuma muka zubo musu da ruwa a kan wannan gari ijaratan min sijjid duwatsu ne amma daga dagwalon jihannama su ne wannan dai duwatsu da suka haɗu suka gwalwaya a cikin wuta to a nan mandudin kuma wannan duwatsu ɗin mamdudin wani kan wani wani kan wani ma na haka suka dinga zubo musu musawwamatan inda rabbi waɗannan duwatsu an yi musu alamomin wanda za su jeɓa daga gurin ubangijinsu mana san da suka sauko duwatsun ma'ana dama kowanne akwai wanda zai faɗawa. wa ma iya mina zalimi na biba'id Allah ce wannan gari na mutanen annabi lutu bai zama nesa ba da azaliman ƙuraisha ba domin suna tafiya ire-iren waɗannan gari suna kasuwanci suna wuce guraren da Allah ya alaka waɗannan mutane wannan shi ke nuna su ma in suka kangare ma Allah irin abin da zai same su kenan ina fata an shi sa Allah yake wa ma iya min az-zalimin bi ba'id akwai ɗayan ma'anoni guda uku ma'ana ta farko wa ma iya min az-zalimin bi ba'id ana nufin garuruwan mutanen annabi lutu ai wannan garin ba ne sai yake ba ba ne sai yake ba ga kafiran makka mana suna bin gurin suna ganin furfushi da alamun yadda Allah ya alaka su ko kuma ma'ana ta gaba wannan duwatsu na wuta da aka yi musu ga mutanen annabi lotu ba fa nesa yake ga sauran azzalimai ba ma'ana dukkanin azzalimai na duniya su Allah maɗaukacin sarki in ya ga dama zai iya azabtar da su irin wannan azaba Allah ya kiyashe mu ina fatan gani musawwamata inda rabbik wa ma iya min adh bi ba'idin Allah ya tsare na'am ila madiyana ta'ala ya ce wa arsalna ila madiyana shine wa ila madiyana ana mun aika ma mutanen madiyana a akahum shu'aiba ɗan uwansu annabi shu'aib mana mun tura shi zuwa ga wannan gari na madiyan kala annabi shu'aibu mun tura shi zuwa ga wato madiyana ba na mun tura shi wannan gari waɗanda suke tauye mudu da sikeli domin ya jawo su zuwa ga tuba ga Allah da daina abin da suke ƙala ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na ubudullah ku bautata ma Allah ma'ana ku kaɗaita shi malakun min ila'in ghairuhu ba ku da wani abun bauta ba in ba Allah ta'ala ba ma'ana ba ku da wani abin bauta sai Allah ta'ala shi kadai shi ya cancanta ma'ana abauta ta mata Allah yake wala tanqusul mikyala wal mizan kada ku kuskura ku tauye almikiyala ma'auni na kwano wal mizan da kuma wato ma'auni na suke wannan yana nuna wato annabawa da manzannin Allah aiki ɗaya suke yi kira zuwa ga bauta Allah shi kaɗai sannan ƙoƙarin hana wata ɓarna da take yasuwa mutanen annabi lutu da yanzu nan da suka gabata mun ga irin abin da Allah ya yi musu kuma Allah ya ce wa ma iya mina zalimi na bi ma'ana wannan ta tasu ai ba nesa take ba da kafiran makka suna bin gurin shi za wani wurin allah cewa innakum latamuruna alaihim musbihina ai kun abun gurin da safe wabin laili da daddare ma kuna bi hanya tana bi da ku guzan wannan gurare da aka halaka su ina fata gani kaga ce kenan ma'ana suna bin gurin sa'an nan annabi lutsu ya hana liwaɗi bayan kira zuwa ga addinin Allah kamar da nan annabi shu'aib ya ana tauye mudu bayan kira zuwa ga bauta ga Allah ta'ala wanda wannan liwati da mutanen annabi lutu suke yi daga yadda ƙarshen su ya ƙare har malaman musulunci suka ce to wanda aka kama yana liwati yanzu ya za a yi masa a wannan al'umma akwai maganganu kusan guda uku na malamai magana ta farko tana ganin za a kashe shi kashe shi kawai za za a kashe mai yi da wanda ake yi da shi duka kashe su za amma sai suka yi saɓani hanyar da za a ba a kashe su wani suka ce takobi za a sa a datse musu wuya da mai luwaɗin da wanda aka yi luwaɗin da shi wani suka ce a'a jefe su za a yi da duwatsu tunda su ma mutanen annabi lutu jefe su aka yi da duwatsu domin an zubo musu da duwatsu ne daga sama wani suka ta wuta za a kunna kawai a kona sashi saboda ai wannan duwatsun da aka zubo na jahannama kaga haɗe suke da wuta wasu kuma suka ce a za a sa su ne a gini mafi tsayi ko dutse mafi tsayi sai a sa kansu a ƙasa kafafuwan a sama ke kenan sannan sai a sako su sannan bayan an sako su sun yi ƙasa sai a biyo su da goma goman duwatsu ai haka haka yi mutanen annabi to amma ai hadisi ya ce man waje ya amalu amala qaumi lut duk wanda kuka same shi yana aiki irin aikin mutanen annabi lut faqtulul fa'ila wal maƙulabi ko kashe mai yi da kuma wanda ake yi da shi wanda an samu kuma wasu sun yi wannan lokacin sai na abubakar shi ma ya shawara sai na aliyu yake cewa babu wani zunubi da aka taɓa saba ma ko al'umma ta taɓa saba ma Allah Allah ta'ala ya saukan musu da bala'i irin mutanen annabi lo saboda ka sai na liya ba da shawara a ƙona su da wuta kuma sahabban manzala suka haɗu cewa a kona su ɗin aka kuma kona su ma'ana da wuta shi ma wannan kaga ya zama hujjar waɗanda suke cewa a kona su da wuta masu magana ta biyu suna ganin zanaci saboda ka in sun taɓa aure bulala ɗari da jefewa idan ba su taɓa aure ba bulala ɗari ɗaurin shekara ɗaya hukuncin mazinaci za a yi musu sai masu magana ta uku suka ce ba za a kashe mai luwaɗi ba ba za a yi masa hajji ba kawai bulala za a yi masa ta oro da kuma ɗaure shi a kurkuku har sai ya yi imani amma dai mafi ingancin magana shi ne mazhabin farko kashe su za a yi faktulul fa'ila wal maf'ula bihi a kashe mai yi da wanda ake yi da shi to haka su ma nan mutanen annabi shu'ai za mu ga bayan kiransu zuwa ga tauhidi ya kira su kuma zuwa ga su kiyayi ma'auni na mudu da su cirini wanda yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo al'umma bala'i zalasalar salma yana cewa walam yankusul mikiyala wal za? illa ukhizu bisinin wa shiddatil ma'una wa jawr sultan mai tauye ma'auni na sikeli da mudu bala'i uku yake jawo wa al'umma bala'i na farko al'akhzu bisinin Allah zai jarraba al'umma da fari bala'i na biyu shiddatul ma'una kuncin rayuwa tsananin rayuwa bala'i na uku jaurus sultani alaihim zalincin shugabanni wannan fa mai mudu shi kada ya jawa al'umma bala'i fari Allah ya zare ruwan sama ya ƙi ba al'umma kuncin rayuwa da tsananinta a zaliman shugabanni shi ta zalunci ko a jikinsu ina fatan gani ko a jikinsu kaga kenan zunubi ne ke jawo wannan bala'i shi ta ce wala tanqusul mikyala wal mizan kada ku kuskura ko tauye ma'auni na mudu ko suke inni arakum bi khair ni ina ganin kuna cikin alkhairi mana kuna cikin wata ni'ima da Allah ya wadatar da ku da ita to bai kamata ku fara tauye mudu ko sikeli ku yi fito na fito da ni'imar da Allah ya muku ba shine inni a bi khairi wa inni kafu alaikum kuma ina jin muku tsoron in ba ku yi imani ba ina muku jin muku tsoron azaba yaumin muhit azabar wani yini wadda take kewayewa da azaba wanda za ta halaka mutane baki da wa ya qaumi auful mikiyala wal mizana bil qist wa la tabqasu بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم ويقوم يقوم متانينا أوفوا المكيال كتك مأونين كانوا والميزان دكما واتو sikeli kenan na awo mana ku cika su bil qisti bisa adalci wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahu kada ku dinga tauye wa mutane kayayyakin su abubuwan sa na haƙoƙi da ake aunawa kuna ragewa kuku wala ta'tu fil ardi kar ku kuskura ku kasance a ban ƙasa kuna yaɗa ɓarna mufsidina halin kasancewarku kuna gawurtattun makarnata kada ku yi wannan abin kasa baqiyatullah sauran abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar muku na arziki bayan an cika awansa na mudu ko ni? idan kun kiyaye khairul lakum shine mafi alkhairi gare ku fiye da mana ku tauye wa mutane haƙoƙinsu in kuntum mu'minina in har kun kasance masu imani wa ma ana alaikum bi hafiz kuma ni ban kasance wato an nada ni in zamo mai kiyaye abinda kuke aikatawa ba a ni kawai mai gargadi ne in yi gargadi gare ku amma biyayya ya rage naku Allah ta'ala idan ya nufi wanda ya nufa da shari'a zai shiryu wanda Allah bai kaddara zai shiryu ba babu yadda za a yi shirye Allah ka shirye mu na qalu ya shu'aib wa salatika ta'muka annakum kama yahdu قال kalu suka fada suka ce da annabi shu'aibu don izgili suka ce ya shu'aibu ya kai annabi shu'aibu a salatuka ta amurka yanzu sallar da kake yi ne take umartar ka cewa ka tilasta mu an na turuka ma ya abudu aba'una mu bar abinda iyayenmu suke bautata na gumaka au an naf'ala fi amwalina ma nasha ko kuma su ana kama mu yi abin da muke so da dukiyarmu yanzu sallar da kake yi da wannan ibada da kake ita take sawa ka yi waɗannan innaka sai suka faɗi wannan don izini suka ce lallai kai la'antar halimun rashid ashe kai mai haƙuri ne da juriya kuma ashe kai shiryayye ne akan hanyar Allah ba fa sun faɗa wai don sun yadda ba a sun faɗa ne don a yi masa shakiyanci kamar yadda in mutum ya zo ya ce ku tashi mai sallah zai ce sallau ko ba haka za ka ji mutane na sallau matsarkin sallah ko kuma ya zo ya ce ai kaza ka ji ana hmm, masana Allah ana faɗin da wata magana domin cin zarafi to su ma sai suka ce in innaka la'antal halimur rashe. ashe kai mai haƙuri ne da juriya an da kuma shiryayye kan tarbar Allah ba fa suna nufin shiryayyen ba ƙalu kala annabi shu'aibu ce ya ce ya ku mutane na a ra'aikin ku bani labari in kuntu ala bayyinatin min idan ina kan wata hujja ce daga ubangiji na cewa tabbas ni ne akan gaskiya wara zakani min uriskan hasan kuma ubangiji na ya azurta ni da arziki kyakkyawa daga gurinsa mana ya bani alal to yanzu alal din da Allah ya bani kuke so in gwama shi da ire-iren waɗannan aramun ɗin da kuke mu'amala da shi shi kuke neman in yi wannan wa ma'uridu ni ba na taɓa nufin an ukhalifa kun in saba muku in tafi aiwatar da ilama an alhu in koma ina abin da na mana ni ba al'ada bace ta bace in saɓa muku kan abin da na umarce ku da shi in je ni kuma ina yin abin da wato na ana mana ni wannan ba ɗabi'a ta bace wannan yana nuna annabi shu'aib baya taɓa umarni da wani abu kuma ya je ya aka sun wata wannan ba aikin annabawa ba ne da mutanen kirki ba za su ce a yi kaza ba su kuma su zame su ƙi idan suka ce a yi kaza to su ne gaba-gaba wurin yin wannan shi sanya wani wurin Allah ya soki waɗanda suke ba da umarni a yi abu amma su kuma ba sa yi a ta'amurunan nasa bilbir wa can sauna an fusa kun wa an tumta sunan kitab afala ta yanzu kuwa ba da umarni da nagarta amma kuma ta da kawunanku al'alin kuna karanta littafin Allah wai ba ku da hankali ne kabura makacin inda Allah an Kulu, ma ta taf'alun laifi ya zama abin munana abin kyama gurin Allah mutum ya faɗi abin da ba zai aikata ba kaga kenan bai kamata ba kai ka saba ma mutane ka je kana abin da yake akasin abin da aka sani a shahararci ina fata an gani ya tabbata cikin sahihu muslim zana sallallahu alaihi yana cewa ranar lahira bayan yan jahannama sun shiga wuta za a sa wani mutum idan ya dinga cewayawa a jahannama kamar yadda kasan wato ana juya wannan dutse da ake nika da shi lokacin jahiliya wanda mai wani lokacin wato ana daurawa raƙumi ya dinga ba sai hanjin cikinsa ya zazzago yana wannan hali sai ɗan wuta su kewaye shi su ce wani kai ne kuma a nan ba kai ne kake umarcinmu da kyakkyawa ba kake hannun mu gabarin mummuna sai ce kuntu Kun bil ma'arufi wa Ati. yana umarta ku da yin abin kirki ni kuma zai je in yi in ƙi kai mana in na ce ku yi kaza to ni ba shi zan ba sannan in na hana ku mugun aiki kuma ni shi na nake kaga ga makomarsa ke Allah ke ya shi to wannan shi za a nabin Allah ya ce wa ma uridu ba ina nufin an kun in saba muku ba in tafi ina aiwatar da ma alhakum al'u abinda na hana ku in uridu illa al-islah ba komai nake nufi da umarnin da nake muku ba illa in gyara muku addininku in gyara muku duniyarku ya zama addininku ya samu kubuta rayuwarku ta duniya ma ta samu kubuta ku zama masu bauta ga Allah tsato gwargwadon iko na wa ma tawfiqi neman dacewa ta ba a gurin kowa nake nema ba sai wurin Allah ta'ala illa billah sai ga Allah ta'ala alaihi tawakkaltu ga Allah ta'ala na dogara wa ilaihi unib kuma izuwa gare shi ne nake mai da dukkanin al'amura na na قوم Allah. wa ya kaume ya ce ya ku mutane na la ya jiriman na kumshi kada saɓa umarni na da kuke yi ya ɗauke ku izuwa ga haɗuwa da bala'in an yi siba kun mislama a saba ƙaunarni irin bala'in da ya samu mutanen annabi nuhu kuma ya same ku au kauma ko irin bala'in da ya samu adawa mutanen annabi hudu ya zo ya afka muku auko musale ko kuma bala'in da ya samu samudawa mutanen annabi salihu ya zama mana ya afka muku wannan shi ne kaɗai mana kada saba min da kuke yi ya kai ku zuwa ga aiwatar da abin da zai janyo irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu ya same ku ko mutanen annabi hudu ko mutanen annabi salihu ma'ana kenan dai mutanen annabi Luhu da adawa da samudawa wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id kuma masaukan mutanen annabi Luhu ba nesa suke da ku ba ma'ana gidajensu ai burbushin waɗannan gidaje nasu suna nan kuma su ai ba nesa suke da ku ba kusa da kuma suke yi domin kuna bin hanyoyin yayin da za ku tafiya zuwa ga kasuwancinku zuwa ƙasar sham da makamantan wannan ma'ana kenan dai Allah ya tabbatar musu da cewa wato su nemi tuba gurin Allah ta'ala wastaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku summa tubu ilayhi sa'annan ku tuba zuwa ga Allah ta'ala inna rabbi rahimun lalle ubangiji na mai jin kai ne wadudun mai nuna kauna ne ga bayansa na gari na ƙalu waɗannan ya mutane suka ce don su ƙara tabbatar da halayyarsu suka ce ya shu'aibu ya kai annabi shu'aibu ma nafkahu kafiran mimma taqulu ko ba ma fahimtar da yawa daga cikin abin da kake faɗa wai ba sa ganewa da ba ba sa ganewa mana tunda ba ta gane ba gane wadda za ta yi musu amfani domin kawai in ka ji abu kawai ka fahimce shi ko mai maka amfani ba mai amfaninsa suka ce ma na tsohu kafiran min mata ku ba ma fahimtar da yawa yawan abin da kake faɗa wa inna la naraka na da'ifa sa'annan kuma kai muna ganin mai rauni ne a cikin mu askantacce ya za ka zo kana ba mu umarni walau la rahatuka kai ba dan danginka ba da ka ba waɗanda muke zaman zumunci da su ba larajen naka da tuni mun jife tuni da mun gama da kai ma'ana ya ci alfarmar ƙabilarsa da iyayensa da 'yan uwansa a lokacin su ba masu wato wannan ƙabila tasa da waɗannan 'yan uwa ba masu imani ba ne kafirai ne 'yan uwansu ne kafirai waɗanda suke haɗuwa su ayyuka na kafirci ya ka ce ka ci alfarmar waɗancan saboda abokan mu ne in ba haka ba da tuni mun jefe ka mun yi ma rugurugu mun gama da kai wa ma anta alaina bi aziz suka ce kuma kai ba wani mai daraja ne a gurin mu da zai yi mu ki jefe ka ba don ka saba ma addini, kawai mun yi wannan ne saboda wato mu taimaki ko mu bar su waɗancan 'yan uwa naka wanda suke addininmu don kada a ce mun taɓa wani wanda yake da alaƙa da shi kala annabi shu'aibu ya ce ya kau ya ku mutane na a rahatsi a azu alaikum yanzu dangi na marasa imani su ne masu daraja da ƙima a gurinku min Allah fiye da Allah domin shi ta abota sama Allah kuma Allah ne ya aiko shi kuma Allah ya danganta ma duk umarnin amma yanzu duk abin wannan sai ake mun baka dalilin danginka shi za ke yanzu a rahatsi jama'a ta dangina a azu alaikum su ne mafiya daraja da kima a wurinku su suka fi daraja a gurinku fiye da mai min Allah fiye da Allah wata kastumuhu wa ra'akum zihiriya wanda Allah ba kun rike shi kun jefa shi bayan bayan ku inna rabbi lallai ubangiji na bima ta'maluna muhitun mai kewayewa ne da dukkanin abinda kuke aikatawa kuma sai ya yi takayya ga kowane ɗaya daga cikinku ويقوم ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يؤذيه ومن هو كاذب وارتقب إني معكم رقيب فلما राजा anhu ya ce ya ku mutane na i'malu ala makanati tunda na yi wa'azi na yi wa'azi kuna taimun gargadi kuna ganin ma kamar na takura muku i'malu to ku yi aiki ala makanati kuma akan halin da kuke kai ku ci gaba ku yi tai wannan ba umarni ba ne tsoratarwa ne ba na tunda an yi wa'azin kun to ku ci gaba da yin abin da kuke yi inni amin ni ma zan ci gaba da nawa ayyukan in kasance kuma akan halin da nake kai saufa ta'lamun da sanu za ku san cewa wane ne azaba za ta zo maka saufa ta'lamuna man ya'tihi azabun da sanu za ku san waye azaba za ta zo masa yi ku wannan azaba ta wulakanta shi wa man huwa kadib kuma wane ne makareci dai za ku war wartaqibu ku yi zaman jira nima ina tare da ku in nima akum raqib nima ina tare da ku ina shiri mana ina zaman jira mana kenan ku zauna ku jira bala'i daga Allah kamar yadda nima ina nan ina jiran taimako daga Allah ta'ala mana kenan tunda ba su yadda ba to su je su yi duk abin da za su yi kuma su zauna su jira bala'i zai zo babu makawa daga Allah ta'ala Allah zai azabtar da su Allah ke walan ma a amruna yayin da al'amarinmu ya yazo umarninmu da alaka waɗannan mutane Jaina shu'aiban sai muka tseratar da annabi shu'aib walladina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani da shi bi rahmatin minna da rahmatihi wa aka akhazatil ladina zalamu musai'a waɗanda kuma suka yi zalunci cikin mutanensa ta hanyar wato tauye mudu da sikeli da keta alfarmar shari'a Allah ce muka kama su ko wata tsawa ta kama su a wannan lokaci sai suka faɗi kawai gawo waki ne matattu fa suka wayi gari fi darihim jasimina suna azaba akan gwiwoyinsu mana a gidaddakin su ka allam yaghnau iya kai ka ce ba su ne suke da wadata akan wannan ƙasa ajiya ba ala Allah ce ku saurara bodan limadiyana naitata naitatar wato bodan limadiyana kama ba idan samu mana Allah ya nesa ta mutanen madiyana daga ra'ama tasa kamar yadda ya nesa nesata samudawa daga samun rahamar Allah ta'ala Allah yashe mu na Yeah. اتبعوا wanda kada na musa allah ce hakika mun aiko annabi musa ana mun aika annabi musa bi ayatina da ayoyinmu wa sultanin mubin da kuma iko wanda yake mabayyani ma'ana hujja wanda take mabayyaniya shine allah maɗaukakin sarki ya ba shi hujjoji tun daga attaura har kuma zuwa sauran abubuwa da Allah ya yi masa ya ba shi hujjoji da su ila fir'auna mun tura annabi musa ne zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da kuma jama'atna Fataba'u amra fir'aun amma sai suka bi umarnin fir'auna ba su bi umarnin Allah ba wa ma amru fir'auna bi rashid kuma umarnin fir'auna ba umarni ne wanda yake shiryayyen umarni ba a'a umarni ne da ke tattare da wato bata Allah ke shi ya kudumu qaumahu yawmal qiyama Allah ya ce haka fir'auna zai rigayi mutanensa ya shiga gaba wurin jagorancin mutanensa a ranar alkiyama sai su biyo shi a haɗu guri guda Allah ya azabtar da su fa'aura da humunna idan ya jagorance su a wannan rana suka biyo shi fa'aura da humunna sai ya gangara da su zuwa ga wutar na Allah kiyashe shi wa bi wirdul mawrud Allah ke da magangara

aka bibiyi mutanen fir'auna da shi fir'auna fi hadhihi a wannan rayuwa ta duniya Allah ya bibiye su ne da mai la'anatan tsinuwa wa yawmal la'ana kuma mana wa yawmal qiyama da kuma ranar lahira kenan tun daga nan duniya Allah ya tsire musu albarka sannan wa yawmal qiyama haka nan wannan tsinuwa za ta tabun su har ranar alkiyama بئس الرفد allah ta'ala تعالى يتي da ma'ana abokin tafiya wanda za a gangara ko a yi tafiya tare da shi amma kuma zai zama tafiya ce wanda take ta halaka Allah shi mu na'am zalika wa أسمعنا ولم zalika Allah ya ce wancananka wannan labari na fir'auna min amba'il kura yana daga labarukan alƙaryace da muke bayarwa na qushu alaika muna labarta maka wannan labari ne ya kai annabi Muhammad dan ka sanar da shi ga mutanenka da zame musu izina domin kai dai baka je waɗannan gurare ba amma ga shi an baka cikakken labari akan wannan gurare ma'ana shine na kusuhu alaika muke baka labari minha daga cikin waɗannan alƙaryatu waɗanda muka baka labarinsu akwai ƙa'imatu akwai wadda take tsaye mana ginin alƙaryar a tsaye amma ba an halaka mutanen ciki minha ƙa'iba ma'ana ba a ruguza alƙaryar ba a tsaye take ma'ana Allah ta'ala ya bar wannan gine-ginen nasu amma ya tattara mutanen gaba ɗaya alakarsu wa hasidun akwai kuma alƙaryar da girbe ta kai gaba ɗaya mana har isu mutanen har garin Allah maɗaukacin sarki ya halaka kamar mutanen annabi lutu kaga sai da aka daga garin sama sana aka kifar da shi kaga har garin an halaka ce Allah ya kiyashe mu shi da ce min haqa'imun wa asidun wa ma zalamnahu ba fa mu muka zalunce su ba ta hanyar halakar da su wato ba tare da laifi ba ba wai ba laifi suka bane muka halaka su Tunda kaga an halaka su laifi suka yi ba walakin zalamu anfusahum sai dai sun zalunci kawunan su ne ta hanyar shirka ba aghnat anhum alihatuhum allati yad'una yace allolin da suka kasance suna bautata ma kuma bayan Allah ba yadda za a yi iya wadatar da su min dunillahi kuma bayan Allah ba za su iya karar su da min shay'in da wani abu ba babu abin da za su dace su da shi lamma ja a amuru rabbik yayin da umarnin ubangiji ya zo da azaba to waɗannan alloli da suke bautata ba ba abin da za su yi musu wa ma za duhu babu abin da wannan bauta su za ta ƙara musu ga wannan gumaka gaira tasbibin sai ƙarin asara da taɓewa kawai za ta ƙara musu amma bayan da za ta kara musu kusanci zuwa ga Allah hana lokaci yayi kuma ga yana wallahi ba'alu Thank you. to ya asali ma shi abinda mai gidan ya kuskure su ma abinda suka kuskure asalin ma gaba ɗaya ma da ba kawo da wannan albayya ani bil khiyari ma lam yatafarraqa mai tsaye da mai sayarwa suna da zaɓi matukar ba a rabu ba tunda ya ba su dama su sayar to suna da dama su sayar mai sai da kaya ba sai lalle kai da kanka ba idan ka naɗa wani a wakilci kuma ka yarda ya wakilce ka ya yi tasarrufi cikin dukiyarka to ba wannan tasarrufin kai kai don musulunci ya da wacinci kai kai so da ka dole ka haƙura har wannan ya karɓi kaya har ya tafi har ya kai yana sayarwa kuma ka dawo ka ce da shi ya dawo maka da kaya wannan babu shi a musulunci in ma za a da shi sai da ya kala shi ma ya a sake sabon ciniki shi ma ya ɗora ribarsa ku ba idan nan ya dawo muku da shi so da ka asilan kuskure aka yi sannan kuma da suka je suka karɓi wancan kayan suka da ya rage suka mai wancan kuɗinsa suka zo kuma suka sayar a wani wuri sai suke tambayowa kuɗin mai gidan za a bawa ko ba mai gidan asilan abin da aka aikata haram aka aikata saboda haka ku miƙa masa ya ci haram ɗinsa wannan shi ne kawai amma haramun ne wannan wa menene mhm. Ali ban gane wannan tambayar ba a inda suke kamar yaya sannan wacce sallah wani wata tambayar sai a kawo wani abu ya sake yin bayani ni ban gane wannan tambayar mutane uku da aka kifi su sallah inda suke ni ban san sannan wacce sallah ta farilla ko ta nafila juma'a ko kuwa ta na masu larura ne ko masu larura ba mutanen da aka ce su sallah an suna da yawa sau da aka yi sake rubutuwa ya bayanin da yake nufi gaskiya ban gane tambayar ba Allah da uku musulunci da musulmi Allah kaskanta da kafuci da kafirai marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya magabatan mu Allah ya ji kansu da rahama Allah ya samu cika da kyau da imani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم